Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan zuba kimanin jarin dala miliyan 100 a Bauchi don noman shinkafa da sarrafa rake a jihar ta Bauchi. Su kuma matsanta sun taru a birnin Kwanni don kaifafa su Muna dauke da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin ƙai na shirin gudanar da bincike kan irin halin kakanikayi da al'ummar yankin tawa na jamhuriyar Nijar suka shiga a cewar mai magana da yawon majalisar Farhan Haq. Kakakin ya ce sabbin bayanan da suka samu kan harin na ranar Lahadi daga yankin na jihar Tawa sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu a hare-haren ya kai 137 yayin wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ta ɗinkin duniya a jiya talata kamar yadda wakilin murya amurka margaret bashir tarwaito farhan haq ya ce majalisar ta lura da yadda hare-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ci gaba da karuwa a yankunan talabiyar da tawa ya kara da cewa tun daga watan janairu an kashe akalla fararen hula 290 a hari daban-daban adadin da ya ce ya haura yawan mutanen da aka kashe a cikin shekarar ashirin kadai hakan ya sa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta unhcr ke shirin kai dauki ga mutanen da hare suka shafa hukumar ta kara da cewa niger burkina faso da mali da ke yankin sahel sun kasance ɗaya daga cikin yankuna da ake ganin saurin karuwar mutanen da aka raba da muhallansa a duniya inda ƙididdiga ta nuna cewa a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira miliyan uku da suka fice daga gidajensu a cikin ƙasashensu su farhan haq ya kuma ce babu shakka batun tallafawa dakarun kasashen yankin sahel su biyar na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ake dubawa shugaban amurka joe biden ya yi kira da a haramta amfani da wasu nau'ukan bindigogi da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar kiran shugaban na zuwa ne yayin da ƙasar ke cikin jimamin mutuwar wasu mutane goma da wani bindiga ya harbi har lahira a boulder da ke jihar colorado cikin su har da ɗan sanda ɗaya yayin da yake magana daga fadar white house biden ya ce baya so ya jira ko da tsawon minti ɗaya ne ballantana sa'a guda wajen ɗaukan matakan da za su dace don tsare rayuka yana mai kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace biden ya ce akwai damar da za a iya haramta amfani da ire-iren waɗannan bindigogi inda ya kara da cewa ya taɓa aiki akan wata doka a lokacin yana sanata da shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar ya kuma ƙara yin kira ga majalisar dattawa da ta bi sawun takwarar aikinta ta wakilai wajen amincewa da dokar da ta tanadi gudanar da bincike akan duk wanda ya je sayan bindiga masu taimakawa alkalai sha biyu da wasu mutum uku da za a yi madadi da su sun yi zama na farko wajen sauraron karar da aka shigar akan derek chauvin tsohon dan sandan da ake zargi da yin sanadin mutuwar bakar fatan nan george floyd a hannun 'yan sanda a watan mayin bara a dai ranar litinin mai zuwa ake sa ran za a fara sauraron muhawarar share fage da jin bahasi a wannan kara wacce za ta ɗauki hankalin jama'a wacce har ila yau mai yiwa a kwashe wata guda ana yin ta dan shekara arba'in da biyar chauvin wanda farar fata ne ya ce ba shi da laifi a tuhume-tuhumen da ake masa kan mutuwar ta george floyd mai shekara arba'in da shida idan kuma har aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru da dama shi dai chauvin ya ce ya bi irin horon da aka musu ne a matsayinsa na 'yan sanda wajen kama floyd inda ya danne wuyansa da gwiwa har kusan tsawon minti tara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka na so ta farfado da dangantakarta musamman da kawayenta na kungiyar tsaro ta neto yayin da yake kara nuna yadda gwamnatin biden ta himmatu wajen jaddada kawancenta da kungiyar blinken ya faɗa manema labarai hakan ne a brussels gabanin wata ganawa da ya da sakatare janar ɗin ƙungiyar ta NATO John Stoltenberg. A ranar Alhamis shugaba Joe Biden yake sa ran zai yi wata ganawa ta yanar gizo da shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai. a cewar wani jami'in kungiyar ta eu wanda hakan wata alama ce da ke nuna yadda amurka ta ɗauki kungiyar ta neto da muhimmanci kasashen yammacin duniya sun saka wasu jami'an china sabbin takunkumai a wannan mako waɗanda ake zargin suna da hannu a tsara dubban musulmai 'yan kabilar wiga wannan wani mataki ne da ke nuna irin taron dangin da aka yi wa beijing don tirsasa ta kan yadda take take hakkin bil'adama ƙungiyar tarayyar turai ta saka takunkuman ne akan wasu jami'an gwamnatin kwaminisanci ta china su hudu a shinjan ciki har da babban daraktan tsaro da wani kamfani matakin da suma birtaniya da canada suka ɗauka daga baya wannan shine karan farko da ƙungiyar ta eu ta saka takunkumi akan china tun bayan haramcin sayan makamai da aka saka mata bayan kisan gillan tiananmen da aka yi a shekarar 1989 ita ma amurka ta saka waɗannan mutane hudu a cikin takunkumanta waɗanda a baya ba sa ciki takunkuman sun hada da haramcin yin tafiye-tafiye da kuma rufe asusun bankunansu. su asara yanzu za mu shiga babin rahotanni kamfanoni sun fara shiga zuba hannayen jari don bunƙasa noma da amfanin noman da albarkatun ƙasa musamman arewacin najeriya da ke da faɗin ƙasa da ma'adinai ɗaya daga kamfanonin mai suna umza ya ayyana zuba jarin da ya kai kimanin dalar amurka miliyan 100 a jihar Bauchi don samar da guraben aiki sama da dubu goma a bangaren noman shinkafa da kuma rake da za a yi amfani da shi wajen samar da shiga. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Shugaban kamfanin Umza International Farming Limited Alhaji Muhammad Abubakar Mai Fata ya shaida hakan a salin da jagoranci ta wurin jami'an kamfanin zuwa Bauchi domin tattaunawa da hukumomin gwamnatin. Za mu saka jari a Bauchi ta fannin shinkafa da kuma suga. Alhamdulillah mai girma gwamna ya karbe mu da daraja da girmamawa kuma muna tabbatar masa da cewa in allah ya so za mu sa kamfanin suga za mu sa plantation na suga a garin nan da nan da shekara uku in allah ya da kamfanin suga zai tabbata a garin nan za mu fara fidda suga daga jihar bauchi kamfanin suga kamar da ka sani abu ne da yake buƙatar ma'aikata da yawa ina tabbatar maka cewa zai ɗauki ma'aikata directly kai tsaye da kuma waɗanda za su yi ayyuka na yau da kullum akalla mutum dubu goma bayan haka manu. manoma da suke a nan jihar Bauchi waɗanda za su shiga noman rake suna da yawa arzikinsu zai haɓaka za mu sa Research Institute da Training Institute a nan garin na suga da shinkafa. Kamar nawa ne jarin kamfanin za ku kashe a nan Da shi kamfanin da noman gaba ɗaya muna sa rai za mu kashe abin da ya kai dala miliyan ɗari. A nasa jawabin gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya nuna cewa Allah ya albarkaci jihar Bauchi da ɗimbin albarkatun ƙasa don haka za su yi aiki da masu son zuba jari domin inganta tattalin arzikin al'ummar jihar. Gashi muna samun gudumawa daga Allah da kuma bayan Allah wanda muka sani a bariki da kuma wanda suka yarda da kudurin da muke yi. Kun kun tuna kwanakin baya wani dan mu Aminu ya zo ya karbi hekta dubu goma shi ma zai gonan shinkafa kawai zalla kuma za a ba da dama wa manoma da suke wannan tsokin wannan garin gamawa su ma su yi noma yanzu sai gashi an zo a gefen zaki waje ma da yake wajen kamar hamada hamada ga sunan ga turawa kuma shi alhaji abubakar mai fata ya yi fice babu wanda yake a surfa shinkafa a najeriya kamar sa yana yin tam dubu ɗari biyu a kowane shekara kuma ya ba inda ya dace sai ya zo bauchi kuma kamar da ya furuci a inda ake raina mu a jamhuriyar najeriya ba ga amfanin mu ba shi ya ce a bauchi ne ma kuma a arewa maso gabas muka fi noman shinkafa zai taimaka manoman su masu koyi shinkafa ko noman shinkafa na zamani da noman rake na zamani yadda zai kasance duka dimbin al'umman da muke da shi musamman ma matasa sun samu abin yi wani matashi mai tallafawa gwamna bala kaura a fannin sadarwa na zamani lawal mu'azu bauchi ya ce gwamna ya tsaya ba dare ba rana domin kawo ci gaba jihar bauchi musamman ma a fannin ayyukan gona idan ka duba ka gani mai girma gwamna kullum ba dare ba rana tunaninsa ya za a iya samar da abubuwa na ci gaba ma jihar bauchi musamman abun da ya shafi harka ta noma da gina jihar bauchi abdulhamid muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. A birnin kwanni na jamhuriyar Nijar, matsinta daga jihohi uku sun taru don karɓan darussan dabarun raya su da ta zo daidai da zamani don samun riba mai yawa da kuɗin shiga. Mahalitta taron sun fito daga jihar Tawa, Tilaberi da Difa. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. An soma wani zaman taro na kwanaki biyar a garin birnin Kwanni da ya shafi jihohin Tawa, Tilaberi da Difa. Taron kungiyar nan ce mai zaman kanta mai suna Firiya ta shirya shi domin fadakar faɗakar da masu takihi bayan ta raba musu kayan aiki yadda za su rinka amfani da su domin cin moriyar nasu ayyukan tare samun wadataccen abin masarufi su da nasu iyalan da suka kai sama da dubu ɗari uku a cikin waɗannan jihohin uku kamar yadda Dr. Bukari Abdulrazak mashawarci a fadar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar bugu da ƙari shugaban Proje Priya ya yi bayani a cikin jawabinsa na soma taro kuma daga bisani ya fayyace mini dallan gudanar gudanar da wannan taron a irin wannan lokacin. Muka diba muka gani menene za a iyawa kan wannan fanni na kamun kihi saboda kamun kihin nan yana da tasiri kwarai da kai mutane dimbin mutane masu kamun kihi kuma shi kan shi kihin kowa ya sani abinci ne mai gina jiki mai amfani da yawa kuma abu ne mai kawo kuɗi da yawa sai mu gani ne za mu yi mu farfaɗo da wannan sana'a ta kamun kihi ko kiwon shi kuma a mamtan ya ƙara ma su wannan masu aiki ƙarfin gwiwa zuwa na su rika aiki a tsaftace su aiki aikin su ya ci gaba kuma a kula da kare muhalli kasan shi kishi cikin ruwa kuma muhalli ne kuma yanzu gashi duniya ta kawo yanayi na dumama yanayi gaba daya kenan dole ne mu tashi tsaye ah, inda muke samun albarkatun nan kan na ruwa kan na abincin gona kan na shi kan shi kishin mu yi tsaye mu gani mun kare shi saboda ba mu ba zuwa gaba yaran mu ma da ɗiyan ɗiyan mu su ma su ci gajiyar wannan aiki. Ita dai wannan kungiyar ta Firiya tana samun tallafi ne daga gwamnatin kasar jamhuriyar niger da bankin Islamiyya BID da Bank Islamic development shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele ne ya jagoranci bikin soma wannan taron tare da halartar magajin garin birnin Kwanni da zarakunan gargajiya da manyan rundunonin askarawan birnin Kwanni. Na tambaye shugaban wannan kungiyar ta Firiya da ke baiwa masunta kifin na jihohin uku na tilaberi difa da tawa horo ko menene suke jira ga su masunta kifin da zaran su kammala ba su horon in suka samu wannan horo mun gurmu da su abin da suka koya tukun su aiwata shi kuma su zababbu ne daga cikin al'ummomin su kenan in suka koma gida za su tattara mutane eh, duka in diba wanda suka zo wanda suka bayyana kansu jagorori ne na jama'a ko kuma wa'insu daga cikin masu aikin aka ɗauko su aka kasu kenan wannan horo da za a musu in sun koma gida za su tattara su ma mutanen su wanda suka samu wannan kaya ko ma wanda samu wannan kaya ba su ma su ba su wannan horo da suka amsa shine muke jira da su ita dai wannan kungiyar da ke kawo nata kokari wajen samun wadataccen abinci a cikin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar tana shafuwar iyalai 681,816 kuma gurin ta mutane da adadinsu ya kai sama da miliyan uku su tsira da fadawa daga tarko bakon yunwa a kowane lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar tokar da a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja ga aisha ma'azu da shirinmu na gaba yi shirin ciwon mace mun karɓi bakoncin dr nuru ahmad amshi kwamishiniyar ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa a jihar yobe wacce za ta yi bayani a game da muhimmancin ilimin mace a bayyane da irin gwagwarmayar da ta a rayuwa da kuma hajiya asma'u abewa na shugabar kungiyar azawaji women and children center wanda ke ja wacce za ta yi bayani game da ƙungiyar tata da makasudin fata a yi sauraro lafiya. Ba kasafai ake samun mata irin ki ba waɗanda sun yi gwagwarmaya a fannoni daban-daban. za mu so ki dan ba mu labari na baya su ma su amfana. Alhamdulillah abu yana tashi ne daga family. daga gida shi yasa muke ta maganan cewa mata su yi ilimi mahaifiya ta allah jikar rai tana karantarwa a yarwa ta zo ta zama da matsalolin idanu ta ce ita local craft za ta koyar ana kiranta mama local craft a hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi ritaya muka yi wokin don ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da ƙur'ani tana local craft ta tsani ta ga mutum baya karatu kuma baya baya sana'an komai yanzu a haka zan iya dinki na da yake yanzu ayyuka sun yawaita shi yasa na biyu ni ba a gabanta na tashi ba a gaban kakata na tashi to ita ma ba ta son zaman banza da haka aka taso ba zaman banza karatun nan dai a je a yi kaza a yi aiki a yi tsafta a yi kaza kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan a yi kaza to sai ki ga mutum ya haɗa wa'annan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi kamar mahaifina ko kuma kakan na dukansu zan ce sojoji ne batun wani excuse in an ce kaza ma bai taso ba to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina degree shi yana hn dinsa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina ran zan yi fishi kamar da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza ya ce za ki je ki to kin gani in ka samu fahimtan waɗanda ke tare da support sai ki ga Allah ya taimake ka ina digiri na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya sa'an nan zaki samu duk wannan shine dai abin da zan iya faɗi a takaice. So Hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar? A lokacin da ina aikin gwamnati, akwai abubuwa da na gani da suka tayar min da hankali wanda ya zama to na ce insha Allahu ina da rai da lafiya ina da karfin jikina zan ta da wannan NGO domin saboda batun tarbiyya tamu ta taɓarɓare daga gida ne babu wannan horon da ya zama to da uwaye suke da shi wanda zaki ga cewa ba diyakka ba ko diya wani aka baka amana in dai matsayin diyakka cewa za ka kalle ta ba ko da ko akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba to yanzu abu ya ɓaci za ga ya uba ke mai da daɗi to ki gaya mu wannan abin yana faruwa cikin gida ne ba to shi ne miki magana batun tallafa a mata nan idan mace tana da ƙarfi a gida tana da hali waɗannan abubuwan za su rage gaskiya mace za ki zama to kina lokacin kallon yaki yaki tana buƙatar wani abu nan take za ta so ta gaya miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi bari ga miki gaskiya mu mata abin da sa ake cutar mu nan arewa abu uku ne babban abun ma shi ne batun wannan zaman to mace tana da abin hannunta ba wai abin hannunta ya kuɗi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abin za ta iya ɗaukar kanta lalura gurgudu abin da take dauka nata na kanta ba wai a je a yi karya a ce a yi wancan a yi wannan ba a abin da in tana buƙatar dubu biyar ne dubu uku dubu tana iya shiga ɗakin ta je ta ɗauko ta yi na ta ma ko na ta tana iya to za ki ga cewa akwai wannan kusanci tsakanin ɗa da mahaifi wanda ba da za a yi yaro ko yarinya tana cikin wani hali ba za ta iya damu wata ba ita kuma uwa ba za ta iya nutsa ba amma inda zaman to ke mace kina ta kanki ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira ɗari biyar da naira ɗari uku da naira ɗari biyu yaushe kike kallon magana ɗan amma yau amma tallafa mata ga ki gani in wannan abin bai rage rage ba tallan da ake cewa ana yi da wannan magana batun su eh, yara za ki ga abubuwa sun rage to yaya ya kamata mata su fuskanci al'amura na rayuwa to a fannin da zan ce in aka hada karatu aiki da me shi ne rayuwa don haka a fannin rayuwa ko ma wani irin hali ka shiga ciki ka san ubangijinka shine na farko ka san ubangijinka shine na farko na biyu ka hakuri duk wani abin da kake yi in babu hakuri, ba za ka ci cimma buri ba kuma dole ka rika kana tafiya akwai kalubale kayi ƙoƙari kokari wannan kalubalen ka tsallaka shi to akwai wani abu amma fa sai da haƙuri sa'an nan ladabi da biyayya. Ladabi da biyayya wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya yi succeeding a duk abin da yake yi. Za ka je lecture ka dawo a baku ko assignment sai ka ga an baka tu ka kwana kana rubuce rubuce ka yi menene to in ka zo ka jefa wa malami to ni gobe ma minus two zan sa maka amma malam gashi kaza kaza ina so a zauna a sake koya min inda na samu matsala ne duk yanda malami yake zai san cewa kana da ladabi don makarantan ba kawai bokon ake koyarwa ba ana duba resilience naka irin haƙurinka juriyanka da jajircewa ko siyasan nan da ake wanda bai kai ka ba zai zo zai kira sunan ka ga tsawa zai faɗi abin da ya ga dama kawai sai ka ɗaga kai ka kalle shi in kuka haɗu yaya kuna nan lafiya sai ka ga yajo kunya to amma ka ce ni ma bari na cire hijabi na yau sai na yi kaza da wani ko da wacce girma ya zube to haka wani abu uku ka ji tsoron Allah ka san Allah yana tare da kai kuma yana kallon ka na biyu biyu ka yi haƙuri na uku ka jajirce ka yi ladabi da biyayya to sai ka ga duk wani abu na rayuwa ya zo maka da sauki kuma ka yi ta gode wa Allah. Hajiya. Maganar batun population yanzu matan da nake da su mun shekara uku cikin na kuɗi muke da su akwai lokacin da muka ɗauko maganar batun muka ɗaga daga dubu goma zuwa ashirin sai muka ce mu matan to duk wanda take da ɗan ƙaramin yaro shiga ciki irin ba za domin za ki biya kuɗin a cikin lokaci so saboda haka maganar batun ba masu ciki sai muka ce to ku sai ku tsaya sai in kun haihu sannan sai a baku don wannan wannan abun a cikin da muna ba ku wata shida muna ba ku kuɗin ku wata uku na amfani da su sannan ku biya cikin wata biyu da rabi sai kin gani wajen wata biyar da rabi kin kuce saboda haka irin mai ciki wanda take da laulayi da wancan ba za ta iya ba kin kuce to mata wanda suke ciki za mu bar ku sai in kun haihu irin lokacin da kuna da karin jikin ku sai ku sai ɗaya daga cikin su zuciya mai ta ce min hajiya me yasa kike ce ah, to ai shi akwai wani abu da ni ce wata ke ƴaƴan ki nawa yanzu sai ta ce mata ƴaƴan ta kudu ta ce ƴaƴan ki kudu ta ce ni ce ta ce yana noma kuma yana koyarwa a junior secondary school ta ce to ke miki ta ce yin banda yin wannan kusa da take yi ba wani abu da take sun ce mata to yanzu in kika haifi wannan shine na biyar to bari in kika haihu kuma ya magana sai ta ce mun ba mai magana da ita ba ta da kanta ta ga effect din wannan abin domin duk matan da suka fara dubu biyar tare da su dubu goma tare da su yau sun wuce sun kai wani matsayin da su suna ishirin wanda kuma in zamu sake bayarwa hamsin su zamu dauka sai ta zo ta ce mun hajjia sun ce mata ta ce ai bani na haihu na je asibiti to kin ga shi sirrin family planning mutane ba su sani ba gwamnati ba ta sani ba suna ta magana batun <clears throat> a kai mace ta je ta yi family ba ba a haka ne you have to earn a kind of trust irin tsakanin ka kai da mutane domin ko kina mai ilimi kin ce kina ciwon kai na bude jakata na dauko miki panadol da ba cikin takarda mai da aka rubuta miki panadol ba na baki ba za ki sha shi ba in ki sa abinci za ki ce to wurin aji sai na na ci abinci sannan in je in sha to mata na ba su yi makaranta ba ba san me ake ciki ba mata yi a nuna musu darasi darasi kan cewa in ka haihu kamata ya ka bada shekara uku ko hudu kafin ka sake saboda ka samu karfin jikinka ka samu kai ma ka yi wani abu ne zamanto domin ba kowa ke yin ciki ciki ya kwashe lafiya wasu za su cikin wata nan tara duk ba su da lafiya amma in ba ki ya zaki wani sana'a a nuna musu dalilin da yasa aka ce ai family plan ba wai don kasa haihu ba don dole kace mishi ka haihu ba zai yadda ba amma in kace mishi a'a dalilin da yasa saboda idan kin haihu kina da goyo ko waɗanda suke aikin wanda ana ba su dan lokaci kaɗan su je su zauna su huta kina buƙatar hutu amma idan kika dan ba da tazaran na shekara uku hudu zuwa biyar to zaki samu cewa in kin yi wannan kisa akalla kina da lokacin zaki zauna ki abin zaki nemi kanki. mai sauraro. A nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon mace a yau. Idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu Dr. Meru Ahmad Amshi da Hajiya Asma'u Abewala sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake yin fatar mu ne lafiya. matasa korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwan su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. wannan mako ne jaridan identity anda ita kuma ta mana sharhi ne a farkon shafin ta cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara sanya kafar wando daya da masu neman hana ruwa gudu ta bangaren yaƙi da cin hanci da karɓar shawa da gwamnatin take yi a fadin kasar sai kuma jaridar mutation an da ita kuma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta fara kwasan matasan kasan ayyuka su dubu ashirin da biyar don rage masu zaman kashe wando a fadin kasar sai kuma jaridan kamarun tribune an da ita kuma ta tsegunta mana cewar masu dauke da makamai a bangaren yan kamawa da kasar jamhuriyar kamaru sun halaka waɗansu sarakunan gargajiya guda uku babu gaira babu dalili jaridar ekonomi ita kuma ta ce hukumar sufuri na zirga-zirgar jiragen sama kamerko suna ci gaba da tattaunawa da kamfanin jirgin sama na air tunisia domin kara haɓaka bangaren ayyukan bulaguro tsakanin kasashen guda biyu sai kuma jaridar kalara ta kasar kamaru an da ita kuma ta roto mana cewar yanzu dai manyan alkalan kotun koli na kasar jamhuriyar kamaru masu danko waɗanda suke yi wa tattalin arziki arzikin gwamnatin kasar to annati sun fara mika takardun ritayar su ga hukumar shari'a na kasar sai dai har yanzu gwamnati bata cike guraben su ba jaridar ekomaten kuma ta gulmata mana yanda yanzu haka kamfanin hasken wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru eneyo mallakar gwamnatin kasar yake neman fadawa cikin rashin tabbas domin gwamnatin ta mika wa waɗansu 'yan kasuwa na kasar faransa su gaba da tafiyar da wannan kamfanin amma yanzu dai al'umman kasar suna fama da kasa wutar lantarki a kowane lokaci abinda yanzu haka ke kawo ta da jijiyar wuya a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar economy an ce ministan tama da karafa da kuma arzikin karkashin kasa na kasar jamhuriyar kamaru musta dodo doke ya ce har yanzu dai gwamnatin kasar ta kamaru bata ba wa kowace kasa kwantiragin aikin haƙo ma'adanai a karkashin kasar ta ba tunda da tsohon kontiragin ya kare da sauran kasashen duniya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru masauraro lokaci yayi na sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Biden da Harris ta kuduri aniyar gina ingantaccen tsarin shige da fice wanda ke nuna kima Amurka da aiwatar da doka da kiyaye lafiyar al'umma da kare haƙƙin ɗan adam da kuma ƙauracewa tafiye-tafiye na ƙaura da ake yi ba bisa ƙa'ida ba wannan shine sakon da ambasada roberta jacobson mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kuma mai kula da kan iyakar kudancin amurka ya faɗa a wani jawabi da aka yi kwanan nan a fadar white house kwakwaran mataki ɗaya na aiwatar da gagarumin sabon tsarin dabarun kula da ƙaura na yankin shine sake fara farfaɗo da shirin nan mai kula da ƙananan yara daga yankin tsakiyar amurka da ake kira CAM a ƙarƙashin wannan shirin tsakanin 2014 da 2017 kusan yara marasa ƙarfi 5,000 a ƙasashen El Salvador da Honduras da kuma Guatemala sun sake haduwa cikin aminci tare da iyayensu waɗanda suka shigo Amurka bisa tsarin da doka ta tanada. Yanzu Amurka ta fara matakin farko na dawo da CAM ta hanyar sake buɗe aikace-aikace da aka dakatar lokacin da aka soke shirin a 2017 a halin yanzu ana ci gaba da shirye-shirye don faɗaɗawa da kuma karɓa da sabbin waɗanda suke nema a matsayin wani muhimmin mataki don farfaɗo da hanyoyin jin kai da damar makiya amurka da haka ambasada jacobson ya sake jaddada cewa saɓanin sakonnin karya da masu fataucin mutane ke yaɗawa sake fara shirin cam ba wai yana nufin iyakar Amurka ta kudanci yanzu a buɗe take ba. Neither this announcement nor any of the other measures suggest that anyone, especially children and families with young children, should make the dangerous trip. so yi bayani karara wannan sanarwa ko wasu matakai ba su ba da shawarar cewa kowa musamman yara da iyalai tare da yara kanana ya kamata su balaguro mai hadari a kokarin shiga Amurka ta hanyar da dace ba. Iyakar ba a buɗe take ba. Daga yanzu za mu ci gaba da neman hanyoyi don samar da hanyoyin doka a yankin ga mutane da suke bukatar kariya yayin da za mu ci gaba da aiwatar da dokokinmu wannan shine tsarin ambasada jacobson ya ce tsarin don inganta sabon abin da muke so na shige da ficenmu wannan zai ci gaba wannan zai nuna ko su ne mu a matsayinmu na amurkawa wanda zai sanya kimar matsakiyar manufofinmu wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To baki daya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.